وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهتدة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا ارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata da Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis sha biyar ga watan rabi'u sani bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta da da 1441 wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara meladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda da ke lamba talatin da tara da kuma avenue daura daga ladima road unguwar rimi kaduna wannan ƙasar ta mace najeriya muna ci gaba da gudanar da karatu wannan littafi mai tafin albarka احكام الجنائز وبدعها نا الشيخ محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى رحمه واسعه حضير وانا كاتون wannan littafi wannan shine majalisi na hudu mun kwana a shafi na bakwai inda malan ya koro mana zance akan wato idan Allah ya jarabci bawansa ya rasa kani ko mata ko iyaye ko aboki ko wani ɗan uwa makusanci ko makwabci abokin da suke mu'amala yau da gobe cewa na farko ya yi istirja'i shine faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ya ce Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha sannan sai ce alhamdulillah wato duk da ɗacin halin da nake ciki Allah na gode maka da wannan jarabawan da kai mun malam ya ce kuma ana so mutum ya yadda da abin da Allah ya tsara masa na kaddara wannan baya kore kuka na hawaye dan mutum yana zubar da hawaye zuciyarsa na jin zafin rabuwa da uwansa amma kada ya yi kuka wanda akwai ihu a cikinsa na sauti wanda ke nuna alamar rashin wato miƙa wuya da kaddara na Ubangiji. Sa'an nan kuma kada ya faɗi magana sai maganar da Allah zai yadda da shi a kai kuma ya bashi ladan wannan jarabawar kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi. to mun kwana a wannan gabar wanda malayen sauke mana layi a kafa ko lokaci ya halinsa muka ce in Allah ya raya mu a yau sai mu karanta wato abinda malam ya sauke mana layi a kansa malam bayan ya koro wannan maganar sai ya ce min kalami bin alƙayyim rahimahullah fil fasl al'awwal min aljana'iz min zadil mi'ad wa adi khair al'ibad wannan yana daga cikin maganar inda malam ya ɗauko wannan bayani ya ɗauko sa ne a cikin maganar ibn qayyim ɗaya daga cikin ɗaliban ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a cikin asali na farko na bayani akan jana'iza a wani littafi a cikin littafin sazadul mi'ad fi hadi khairul ibad mujalladin farko shafi na 197 malam yace wa tamamuhu ci kusan maganan nan dauko sai ce walamma baqa hadha al-mashhad a yayin da wannan abin da ake sheda ko ake halatta shi bi ma'ana ake ganinsa ya yi kunci waljam'u bainal amraini ala ba'adil arifin da kuma hada tsakanin al'amuran nan guda biyu ga waɗansu da suka san wato bayan Allah wanda suna da kyakkyawan alaka da Ubangiji. Yau mata waladuhu, waye wannan shine ranan da ɗansa ya rasu shine Fudail bin Iyad Fudail bin Iyad ɗansa ranan da ɗansa ya rasu ja'ala yadhhak sai aka ganshi yana dariya ɗansa ne ya rasu kaga akwai cin rai ko sai aka gansa yana dariya faqila lahu sai aka ce masa atadhaku fi hadhihi hadha alhala yanzu kana dariya a irin wannan halin kala sai yace inna Allah ta'ala qad qada bi qada'in lallai Allah madaukaki ya riga yayi hukunci da tsarinsa fa ahdathu an arda bi qada'ihi sai na so in yadda da hukunci da tsarin da Allah ya shi za ta ce dariya ba wai na farin cikin yaransu da ya wato ya bar ɗansa bane a'a yana so ya tarbiyyatar da zuciyarsa da ya da kaddara shi sa sai yi dariya a wani zai cika wannan fa akwalonsa ba zai iya ɗauka ba ko manzo Allah ɗansa ne ya rasu kuma ya kuka shi kuma Fudal bin Iyad shi ma ɗansa ne ya rasu sai ya dariya to wa'ansu bayan Allah sai abin ya shige musu duhu wannan wani irin abu ne ai kaga bai kai manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma duk abin da yayi ne yadda da kaddara bai kai na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma gashi shi an tambaye shi me yasa kake dariya a wannan hali sai ya ce a'a shi tarbiya ce yake so yi wa me ransa ko yayi imani da hukunci da tsari na Allah da yayi akan ɗansa. فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم سيوانا موقف بفضيل بن عياض يقوك سيئن شكيوا وأنسلك تكما لميده wanne kamata a ɗauka na fudail bin iyad saboda bawan Allah ne ko ko na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fata an gane faqalu kaifa yabki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma mata ibnuhu ibrahim yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi kuka a ranan da ɗansa ibrahim ya rasu wa huwa ardal khalq anillah kuma shine wanda ya fi kowa yadda da kaddara ta ubangiji akan kowane mutum wa yablughu ar riba bi hadha al-arif ila an yadhhak shi kuma yadda ya kai ga wannan mutumin da yake da kyakkyawan alaƙa da ubangiji ya yi dariya a kan halin da shi kuma ya shiga to yaya za a yi a kwatanta bambancinsu malam sai ya ce shi ibn qayyim sai yake cewa asami'tu Shekul islam ibn ya kulu sai na ji malamina ibn yana cewa هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف شرير من ذمه إرادة من سن الله سقارة تبقى أقريش دا آلا ينسى يابو شرير ونن متمن كنا كتاوى على تعدى أبنجي kaga إذن سنة sunna زوتي fasa حدا بايا adam baya kallon duk kyawun aikin wani sama da nawa sama da na manzo Allah kaga wanzu suna ganin to ya haka amma da yake sunnan ta riga ta zama jini da tsoka da argo wancan ba kawa ya kalla na manza Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu matsalar to abin da ke jawo wa mutane matsala a yau kenan kuka ce abu kaza sunna zai ta kafi malam wani sani ne haka ne mutane matsalar mutane kenan amma yanzu matsalar to ana so mutum zuciyarsa ya damfaru da kome aka faɗi ka dinga kallon na manzan Allah shi ne farko akan na kowa kowa ya shi kaga abin da ibnu taymiya ya faɗi ɗalibin sa ke shaida cewa na ji malami na ibnu taymiya ya ce shirya manzan Allah ya fi na wannan mutumin ina ta an gane ka bar ka ji bayani malam ya ce a'ta al-ubudiyyata saboda shi ibnu wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba tsantsan ibada haƙƙinta fattasa'a qalbuhu sai zuciyarsa yayi yalwatu lirrida anillah ya yadda da abinda Allah ya tsara masa wa rahmatal walad warriqata alai da kuma tausaya wa ɗansa da kuma tausasawa gare shi sa sai kuka an fahimci matsalar? shi wancan kawai ya yadda da kaddaran Allah ne kawai amma bai tausaya wa ɗan ba an gane shi ko manzo Allah ya hada guda nawa biyu ya yadda da tsarin Allah sannan kuma ya tausaya wa ɗan wanne ko yafi kaga wanda ya hada guda biyu ko to shi wannan guda ɗaya ya hada zuciyar manzo Allah kuwa faɗi ne gare ta a wajen yadda ga gashi ya yi da kaddara sa'an nan kuma gashi ya tausaya wa wannan ɗanasa an fahimci matsalan sai ce fa Allah sai manza Allah ya goge wa Allah wa radiya anhu fi qada'ihi kuma ya yarda da Allah cikin hukuncin da Allah ya tsara wa ɗansa wa baka rahmatan wa ra'fatan sai yi kuka tausayi da tausasawa ga ɗansa amma ji matsalan shi kuma wancan kawai ɓangare ɗaya duba ko ya duba ne ɗaya ɓangaren ba Allah ko duka biyun ya haɗa fahamalatu ra'fatu ra'afatu alal buka sai tausasa wanda tausayawan ya sa shi ya yi kuka shine sa manzo Allah yi kuka wa ubudiyatahu lillah da kuma tsantsan bautan da yake yi wa Allah wa mahabbatuhu lillahi alal riba wal hamd da kuma soyayyar da yake yi wa Allah a bisa yadda da tsarin Allah da kuma godiya da halin da Allah ya kaddara masa ya shiga wa hadha al-arifu daqa shi kuwa wannan masanin Fudayl bin Iyad zuciyarsa ta ƙuntata. an ijtima'il amrayni akan hada al'amarin nan guda biyu zuciyarsa ba za ta iya hada guda biyun ba ko yadda da kuma me tausayawa sai ta zuciyarsa sai ta karbi yaddan ba ta iya rike ne tausayawar ba amma manzo Allah sai zuciyarsa ta karbi guda nawa biyun da yadda da tausayawa walam yattasi batinuhu li shuhudihima zuciyarsa can cikin zuciyarsa ba ta iya yalwatan ta yi shaidan waɗannan ababen guda biyu ba yadda da ƙaddaran Allah nan tausayi ga kuma wannan ɗa da iya haɗa guda biyun ba fashagalathu ubudiyyatur riba sai tsantsan bautan yadda da ƙaddara a shagaltar da shi an ubudiyyatir rahmati war kan bauta na tausayi da tausasawa ai guda biyu ne ko kuma duka ana so ka me ka hada su shi sa manzo Allah ce innal ayna la tadma idanuwa guda biyu tana zubar da hawaye wa innal qalba la tahzan zuciya yana bakin ciki wala naqulu illa ma yurdi rabb za mu faɗi komai ba sai abin da zai yadda da Allah wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzunun lallai mu dangane da rabuwar da muka yi da kai ya kai ibrahim an yi bakin ciki kaga kenan ne ya hada guda biyu a zuciyarsa shi ko fudail bin iyad guda ɗaya kawai ya iya rikewa ina fata an gane to kaga wato anan sako ne ibn qayyim yake gaya wa al'umma wato malami duk duniya ya dinga kallon shiriyar manzan Allah sama da shiriyar kowa amma yanzu matsalan kuma kaga wannan mutane da yawa a yau sun haramta wa kansu shi sai ka ji an musu rasuwa sai ka ji an ce kai yayi kuka dan me ko ba haka mutane to a daina kuka a daina kuka ba daidai bane kukan da aka hana na sauti wayo mutum ya dinga iyo shi aka hana amma mutum aka gan shi yana zubar da hawaye alama ce ta tausayi ina ba ta an gane sannan kuma ya yawaita faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wakuluf khulufni khairan minha alhamdulillah wannan kuma yadda da kaddara amma sai ka ce a ku daina kuka ba kyau a daina kuka sai ka ga an yi wiki wiki kawai a ga ido idan mutum lafiya lau ko hawaye babu wannan ba daidai bane ina fata an gane kai ka kai Manzala ba sallallahu alaihi wasallam imani da kaddara to manzo Allah ya kuka tausayawa mai wannan yaro haka kuma tausayawa wa mamaci sannan kuma bakin cikin arraba har abada shi ne kawai don har abada za ka haɗu da shi a duniya ba sai dai mai kama da shi ku sai dai a lahira ina fata an gane wani da kake gani fa a duniya ba za ku ƙara haɗuwa ba sai a lahira a lahiran ma sai a aljanna in aljanna ne saboda dalilin da zai sa a maka hisabi da shi bai hada ku ba mu'amala ba ta taba hada ku ba sai shi wace kawai ke hada ku da shi sai dai abin da zai hada ka da shi in kai gulman sa to nan ne fa za a kira ka azabtare daga ladanka amma wani shikenan sai dai kawai a haɗu da juna ana cewa halartun mutali'un fa fara fara'ahu fi sawa'il jahim qalat allahi in kitta la turdini ولولا نعمة ربي كنت من المحضرين ina wane ana fa ganshi ba ana ina ne da labarinsa kaga a duniya in an haɗu ko ba ana tabbayan juna ba to haka musamman ma wanda kuka yi firamare tare an daɗe ba hadu ba ko sai bayan shekara talatin kowa ya zama mutum ko sai aka haɗu ah wane ina wane sai ce a ah, wani ai yana waje kaza wani na waje kaza amma wani ya rasu ko haka zaka ji ana faɗi ko to a lahira ma sai an yi haka kina wani wannan nan wallahi tun da dai na shigo aljanna ba ƙara ganin shi ba ni ban kan shi ba mun taɓa haɗuwa da shi ba to ina za mu gan shi daga kan da za a a ce ai gashi can a wuta da ce ta da mun biye masa mu ma da ba muna ciki tare da shi ba da nimar da Allah ya mana bai muka lokacin da muke duniya tare yanzu mu mana tare da shi fa kaga wannan yana daga cikin abin da ake so idan an Allah ya kaddara mutum rasuwa yi imani da kaddara sannan ba laifi ba ne don yana hawaye yana kuka laifin da ba a so shine ya dinga daga sauti a wajen kukansa amma aka gan shi yana zubar da hawaye yana zubar da hawaye kuma yana ja'i kaga wannan public za ka yi a gina kuka kwata a ya daina kuka kwata kwata a manzo Allah sallallahu alaihi shi yana kuka ce ya kai ma ya maiki Allah hada kai ma yace wannan rahama ce Allah ke sawa a zuciyar bayinsa yana fata an gani to kada ce a aiwa ne yana da imani kagan da imani a yana fata an gani. ya hada shiriyar guda biyu shine kuma dide Allah ya samu dace malan yace walamma kana kathirun minan nas al-yawm ba'idina kull al-bu'd an hadihi sallallahu alaihi wasallam fil ibadati kullaha malan yace a yayin da yawa daga cikin mutane a yau ba'idina kull al sun nisanci dukkan nisanta an hadihi sallallahu alaihi wasallam dangane da bin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil ibadati kulliha a ibadoji gabaki daya ana ce mai fa manzo Allah ya ce kaza sai ce a ah, malam wani ba haka yake yi ba ah, a malam wani aka ce kai koyi ko da manzo Allah Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira hakika abun koyi mafi kyawu ya tabbata gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman kana yarju Allah ga wanda ke kaunar Allah ba wani malami kake kallo ba kake kallo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal yawm al akhir kuma ka kaunaci lahira kana so lahirar ka tayi kyau to babban abun koyin ka shine wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar da muke faɗi ba wai muna kushe malamai bane ina fata an gane amma abin da yasa muka faɗi wannan dan ka sani cewa malami dan adam ne zai iya me daidai zai iya me kuskure amma ka ce ma manzo Allah shikenan ka an wuce wajen duk lokacin da ka ji an ce ma manzo Allah ya ce kaza to kakka tare wannan magana, to ai malam wani ce ka ce a me malam wani ya ce hadisi ya kawo ko me ha amma malam wani ya ce shi kaza yake sai ce a to aje maganar malam wani mu na manzo Allah zamu riƙe ina ta an gane ka duba mawaki shata ya yi magana mai tsada ya ce mu dai tsaya ga annabi muhammadu sai ce na tsaya gawa annabi muhammadu sai ce duk wanda tsaya ga annabi muhammadu baya taɗewa a duniya kuma baya taɗewa a lahira mu dai tsaya ga annabi muhammadu sai ce na tsaya ga annabi muhammadu kaga mawaki ne ba addini yake wa hidima ba amma maganar da ya faɗi magana ce mai tsada duk abin da ma ka yi ka tsaya a kan namin Allah shi kenan ka huta kamar ji matsalan ka na lafiya Allah ya sa mu dace malam yace wa minha daga cikin ibadojin da mutane suka nisanci aiki da ita aljana'iz akwai jana'iza bi sababin sirafihim an dirasatil ilm saboda kawar da kansu da suka yi akan neman ilimi na shari'a su ba sa magana kan shari'a su kullum kawai abin da suka saba kaka da kakanni in aka zo mutuwa abin da za su yi kenan ana mutuwa sai kaga an fara hada tanki ke wai abin da ga tanki da za yi wa baban su ko maman su ko dan uwan su ko abin da sai kaga ana kawo masu tanki ana ajiyewa a kuma ai an san an yi mutuwa anan ba wani gatan da kamai a gatan da kamai laifi ma kake samu kantin nan da kasa in na sati ɗaya ne sati ɗaya nan ana ta rubuta maka laifi a fayil ɗinka to don ne ka ji da bakin cikin rasuwan ko ko da laifin da kake samu a wajen Allah ina fata an gane a aito haka aka saba kaka da kakanni a addini ne ko qur'ani ne ina fata an gane ba addini bane to ya za a yi mun bakin da za su zo gaisuwa kana gidanka ai sun san gidanka kana ɗaki duk wanda ya zo in ya shigo yana gama ka ce to salamu alaikum da kara gaba shi ne ka'idar abinda musulunci ya tsara maka kenan ba wani burgewa wai eh, a shimfiɗa tafirma ana jira babu shi ba addini ba ne wannan bid'a ce kuma mazala ce kullu bid'atin me duk bid'a ne kata ce kuma yace wa kullu balalatin duk lata yana kai mutum ina wuta ba wai ce don mutane ne to ka daɗe ka yi ba ko mai ka ajiye sai ka ga ce kai ai bai kai na gina alhaji wani ba kaji aka dinga mana rago ko ba ka ba kai kana gani ka gama burgewa kenan ko wani zaka ji ce ai bai kai na gina alhaji wani ba bai mutu ka ji da su aka dinga kawowa kenan to kaga aikin banza ba lada ka gama ciyar da kanti a banza kuma baka da lada ha zai dai ballasa kaga zaman lafiyar mutum shine kai abin da yake shine daidai Allah ya mu dace malam ya ci gaba da cewa wala siyama ilmal hadith was sunnah yace musamman ma ilmin hadisi da sunna wanki babihim ala al-ulum al-madiyya mutane sun yi cincirundo akan ilimi na duniya da san kuɗi neman kuɗi ko dan kana karatun addini zaka dana cewa to me zai zama in ya gama ko ba ka ba shi ke ya zama liman a masallaci Allah ba ku mu samu ko ba ka ba ne haka ake tunani in ka zama to ka samu matsala da matarka duk kudinka ina kake zuwa in ka samu matsala da 'ya'yanka suka bodare eh, ya kwashe nan ya kwashe nan ya kona daga goshi zuwa keya ya sa wando kamar yaro ya kashi a famfas ya ɗauki kasa ya sa me yake yi wa kake nema eh to in ya mutu wa kake nema in amma haihuwa wa kake nema in ta shiga bala'i wa kake nema in kuɗi ya makale a can da kake nema wa kake nema to ashe ke ne yana da ranansa ko ba haka ba in ba ka ba shi sai ya naɗe ce to mun gina kowa ya yi bakansa a shi kenan ba in abin baya da kima ana fata an gane to kaga ashe mutane sun riga sun yi dubu sun kai kutsa sai ilimin wal amal li jam'il mal sai kuma aiki don tara kuɗi kaga ya ce kai ina so daga nan zuwa ƙarshen 2020 mun samu kamar miliyan kaza eh saboda ina so in siya kaza zan siya mota kaza zan siya ya ga lissafa mota abubuwan da zai siya kawai kuɗi yake so ya tara sannan an gaye ne sai ka ji a ce ba ba akwai yarinyar nan zan tashi ka eh, eh wai zai je ne ta in gaye kenan eh zai je tashe ta bi ma'ana zai je mata lugudan kuɗi dole ta miƙa wuya ta yi sajuda shi kenan fa ƙarshen abin sannan ya ce mota iri kaza zai hau sai gida iri kaza shi nan. hayas kenan awon duk su ne abin Allah shirar da mu Allah ya ce faƙaɗi talaba minni ba'adul izza bi munasabati wafati ihda qaribatihi yawm al-jum'a al-waqi' fi ihda ihda ashara rabi' al-akhir sanata 1373 hijriyan yace faqad talaba minni ba'd al-fudha'a wa ansu bayi masu ɗaukaka sun nema daga gare ni in ji malam bi munasabati wafati ihda qaribatihi saboda dalilin rasuwar ɗaya daga cikin makusantansa mata yawmal juma'a ranar juma'a ta rasu alwaqi fi 10 rabi'ul akhir ya ce wanda ya faru a sha ɗaya ga rabi'ul akhir ina fata an gani. wani shekara ya ce sanata shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da uku wannan ɗan ka iga 1373 ya kama 1951 shekara 68 da suka wuce shekara 68 da suka wuce ya ziyarci rasuwa ne sai aka nema daga gare shi an aba'a risalatan mukhtasaratan fi adabil janaiz fil islam suka ce dan Allah ka rubuta wani littafi ta tuntuce wanda ya kunshi ladabba na jana'iza a musulunci liyaquma huwa aw ghayruhu bi tab'iha wa tawzi'iha ala almujtami'ina lit'aziyati fi ayyamiha almu'tadati 'indahum yace liyaquma huwa dan shi ya tsayuda aw ghayruhu ko waninsa bi tab'iha da littafin in ya rubuta kaga shi sai buga yana da ilimin wani kuma shi kuma tun yana da kuɗi sai ne ya sa a buga wa tawzi'iha da kuma raba littafin alal mujtami'ina ta'aziyyati ga wa'anda suka zo haɗu a wurin ta'ziya kaga an zo ta'ziya ba wai abu raba buta da carbi ko da gumba ka san da an yi yayin gumba eh mutuwa gumba ake ake rabawa a da yanzu kuma sai aka fara buta ko da carbi bayan tarbi sai qur'ani sai a sa hoton mamaci ko ba ka wani hadda jaka eh qur'ani sai ka ga an sa hoton mamaci qur'ani ne bangon ƙur'ani sai a sa hoton mamaci in yana da hali kenan sai ka ga an sa ana bada sai ka ji mutane yana Allah saka hadda date din da ya mutu al'adan yahudawa da kristoci kuma ba kai haka ba sai ka ji ana cewa su wani ma ba su girmama babansu ba eh haka ne haka ka ɗauki shi shine malamin ce wanda suke haduwa a wajen ta'ziya fi ayyamiha a kwanakin da ake ta'ziya al-mu'tadatu wanda aka saba a wurin su kasan su a kasan larabawa idan mutum ya mutu abin da ake a sudan misali hayan masu kuka ake yi tukunna ma eh akwai matan da su kuma za su rikita gidan ne su sa kowa kuka suna zuwa lafiya ba za ta zo daga waje tana shigowa gidan idan ta yi titin kuka fi sai ta rikita kowa a gidan sai an yi kuka sai ta kaza kaza su kuma har buki suke kaga yanda mata idan ta haihu wannan ta zo ta dan ka mata kaza ta rubuta ko in kawo ba ita ma an tayu ba za ta je ba sai ta je hannu ka zo kwarya ko ka su ma suke yi wacce da aka min mutuwa da ta zo ba ta yi kuka ba ni ma in na je gidanta aka mata mutuwa ba zan yi kuka ba san kowane ƙasa da irin salon bidiyarta ina ba ta gane a sudan haka ake in an zo fita da gawa fa sai ka ga mata su rike makaran wai alaman soyayya kenan ana ja suna ja ana ja suna ja wai alaman soyayya kenan suna kuka ana jin makaran suna ja kyar za a kaɗe a hannunsu sai a ce to sun nuna soyayya ga kuna da bege ina ba ta gane Allah ya gari bambam kamar ne ran haka ke yi su kuma a libya idan an yi mutuwan mace za ta aske gashinta zama kira wani gilasa a cikin gidan nan ko ɗakin sunan shi rotsau rutsutsutsutsu wai alaman soyayya kenan a yi su a yi mai afto ya a barka riga na fata an gane shi sa ka gama za Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaga kowace kasa da irin yanayin da su suke yi nasan ma fa bid'a ne wannan ma da muke shi ma sunan zame bid'a kuma duka manzo Allah ya hana ina fata an gani to ba daidai ba ne to wannan abu ne wanda yake sananne ana yi da sauransu ya gamu nan kuma sai aka ga an zauna kuma ana karanta wai yasin ko eh ana karanta mamaci yasin eh, yasin ko kuma kaga ana karanta masa ba ina da na kalkausar ba ka ji ana karanta masa suratul mulk tabarakal ladhi bi mulk ya mutu zaka ji ana ta karanta wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ana karanta wa mamaci waye ce kai wannan bayan mutuwar sa kenan inda daddare ne za a kira sazai eh alaran mumi su zo su kwana da gawar ana ta tilawa ai ji a shi manzo Allah ya ba kana makarantu ayoyi ana ji ana ce maka kai aiki da wannan ayar ko ba haka bane kai wannan wannan aya kai aiki da ita yi ba dan ba shi manzo Allah ce ku yi ba kafin duk mutumin da ya bar sharan masallaci to za yi na kasuwa hada na coci ƙarshen ta kenan ko to shiryar manzo Allah shine fi daɗi ga biyan bukata ga lada kuma ba wani ba wani daurawa kai wani nauyi a kuma sauki eh eh ya wannan su ba yake ne ya ka suke Allah Allah eh ya eh, ka za su kai har zuwa eh eh, eh. ka gaba sun yin ba kaga ya sun ya fi musu Allah da manzansa a wajen Allah ya kiyaye Allah ya shirye su malam ya ce muhtaniman fursata jima'ihim da ta'arifihim bi sunnati biyihim sai ce muna kintatar wannan dama saboda haduwar da za su yi a sanar da su sunan manzansu haga tunani kenan ko abinda mutane ke bukata a nuna musu sunna hatta ya sannu biha dan su yi aiki da sunna wa yahtadu bi hadiha su shiryu da shiriyar manzan Allah wa yastaniru bi nuriha kuma su haska da hasken sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga shi kenan sunan sunna shine abin da ake bukatar musulmi yayi a rayuwarsa yace wa ma'a annani kuntu kadi bashartu ta'lifa ba'd al-musannafat al-ukhra yace duk da yake ni din nan in ji malam din Albani na shiga wallafa wa'ansu littattafai na gaban bayi kai da alaka da ne da jana'iza faqad wa'adtuhu khairan sai na masa alkawali na alkhairi cewa in Allah ya zan duba lima fi dhalika min at-ta'awuni ala ihya'i sunnah yace saboda abin da ke cikin haka na taimakekeniya a wajen rayar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa imatatil bid'a kuma kashe bid'a ko inda yin haka zai sa a toshe me barna na bid'a da mutane suke A fasara'tu ila tahqiqi raghabatihi yace sai nayi gaggawa wajen tabbatar da wato kwaɗayinsa na samun wannan manufar cewa a kare bid'a a raye mai sunna gan kana da kuɗi haka ya kamata na mata an gane kullum bukatar ka mai a kare bid'a mai a raye sunna ce wa in jazu talabatihi da kuma tabbatar da shi shine abin da ya nema Walakin ni ma a ashra'u fi zalika Allah ce sai dai ni ban gab da shiga hakan ba hatta tabayyana li anna al'amra ab'adu min an yatahaqqaqa bi tilka sur'a yace sai al'amari ya bayyana ni cewa wannan fa abin da ya nema ba zai yiwu ya tabbata da gaggawa wanda yake nema ba suna rasuwa ne wato in yi shi irin cikin kwana biyu ko kwana uku na ga abin ya fi karfin haka أوسع من أن يجمع في رسالة توزع على الناس ya ce kuma ya fi faɗin da za a yi ta a wata aikacciyar littafi da za a raba wa mutane fi misli tilkal munasaba a irin wa'annan haɗuwan ko taron zalika li anna adabal jana'iz malam yace dalilin da sa na faɗi haka shine ladubba da ke rataye da jana'iza wa ahkamaha da hukunce hukuncen da ke rataye da shi kasiratun jiddan suna da yawa ya fi karfin a yi a ɗan ƙaramin pamphlet haka saboda yawansu wa kishmun kabirun minha mimma ikhtalafat aw mimma ikhtalafat fihi aqwalul ulama yace wani ɓangare mai girma a cikin wannan hukunce hukuncen an samu saɓani na malamai na zantukan su bara haulahul ara aka samu ra'ayoyi na malamai suna cin karo da juna a wannan ɓangaren faminhum man harrimu sha'i'an. saboda a cikin malamai akwai wanda ke cewa abu za haramun ne wa akharu da bid'atan wani kuma yana ganin bid'a ce ba ya ce da irin wannan kama huwa sha'nu fi kathirin min al-masail al-ukhra mala ce kamar yadda yake sha'ani a cikin da yawa daga cikin matsaloli na daban-daban da ke faruwa da ke da alaƙa da addini fi aksari abuwa da shari'a ya ce a mafi yawan babuka na shari'a wato da ake tattaunawa kofofin da ake tattauna matsaloli na shari'a sai ce misdaqan li lahi ta'ala wannan yana gaskata faɗan Allah maɗaukaki wala yazaluna mukhtalifin al'ummanka ba za su bushe ba suna samun sabani a wajen wa'ansu matsaloli illa man rahima rabbuk sai kaɗan daga cikin abinda Allah ya tausaya cewa ba za a samu sabani ba amma yanzu matsalar ta ce to irin wa'annan matsalolin sai na ga cewa ba zai yiwu a haɗa wannan gabaki ba sai ce lizalika kana labudda kulli shay'in ya ce saboda haka sai na ga babu makawa kafin komai min jam'i mufadati masa'il ya ce in tattaro ɗaiɗaikun matsalolin da ke rataye da jana'iza Al-Jana'iz kenan summa dirasatuha dirasatan daqiqatan yace sai in yi bincike a kansa bincike na tsantseni mai faɗi wata tabbu'u adillatil mukhtalif wa tatabbu'u adillatul mukhalaf alaihi minha sannan in bibiyi dalilan da aka samu saɓani a kanta wa naqdiha ala bu'i ya yace da kuma warware irin wa'annan matsalolin da aka samu saɓani a kai amma a haske na ilimi ba da molanka ba in na bujuro da magana sai in ce dalilansu kaza da kaza amma bai inganta ba dalilan wani kaza da kaza amma na ya inganta kamar ji matsalan ya ce ala dau'i ilmiyin eh, ilmai usulul hadith da usulul fiqh sai ce bisa ilimi guda biyu ilimin kanakancin hadisi da kuma ilimin usulul fiqh sai ce wa ikhtiyarur rajih minha in zaɓi wanda ya fi rinjaye a cikin dalilansu saboda wancan ya fi ƙarfi in ce shi ne ya fi ƙarfi kowanne zan bujiro da shi kuma in faɗi dalilin da ya sa na fifita wannan akan wannan dalilin da ya sa na ce wannan bayi da ƙarfi saboda dalili kaza sai ce duna ayyuka hayyuzin li mazhabin mu'ayyan ya ce ba tare da na karfita da kowace mazhaba ayyaran na ba na naka da ne naka wannan kuma sabon bugu ne akwai abin da babu a naka isa sai ce auta afuri bi'adatin saifarat hatta sarat ka annaha dinun yajibu an yutuba yace kuma ba tare da tasirantuwa da al'adar da ta yi tasiri har ta zama kamar ita ce addini dole a bita ne ka ce dole sai mazhaba kaza amma ji matsalar ga ta yi tasiri a cikin al'umma ko a ce wannan ba maza ba mu bane a'a dace al'ada ce wacce take ta yi tasiri a zukatan mutane sai ka an ce mai manzo Allah ce sai ce ai ba ba mu bace ko ba ka bane an fahimci matsalar ta ce to irin wannan ba tare da na la'akari da wannan ba kawai zan bi abin da ya tabbata ne a sunna amma ji matsalan ba tare da na duba wani ya ce kaza ba ko kaza ba sai ce wa mimma la yakhfa ala ahli ilmi alladhina marasu ta'alifa yace abu ne wanda bai boyu ga ma'abutan ilimi ba wanda suke rubuta wallafa wallafan littafi anna tahqiqa mithla hadha al'amal lallai tabbatar da irin wannan aiki yana daukar lokaci ya tafallabu sa'ayan hasisan yana buƙatan ƙoƙari mai gaggawa mai faɗi wa juhudan baligan da kuma ƙoƙari na makura wa sabaran jamilan wa zamanan madidan yana buƙatan juhudan baliga ƙoƙari wanda ya fi makura wa sabaran jamilan da kuma haƙuri kyakkyawa wa zamanin madidan nan kuma da zamani ne dan tsawo saboda ba bincike bane na rana ɗaya. sai an ɗauki lokaci ana bincike a kansa sai ce wa da injazihi bayan tabbatar da wannan yumkinu ta'lifin risalati al-matlubati bi suratin tatma'innu ilayhi an-nafs yace zai yiwu wallafa wannan risalar da aka nema in rubuta ta wanda zuciya zai samu natsuwa zuwa gare sa wayan sharahu laha sadru sa'annan kuma kirji zai samu sakankancewa da natsuwa zuwa gare sa wa ya'zumu biha an-naf' sannan kuma amfani zai yawaita zai girmama a kansa lidhalika faqad zakartu lil akh sai na gaya wa dan uwan da ya nemi wannan aikin kini al musharu ilaihi wanda ni ishara zuwa gare sai ce rubuta shi zai wallafa shi zai buga abin nan din khulasata hadha mu'taziran sai ce in kanta wannan bayanin ina mai bashi uzuri fa qabila uzuri jazahu Allahu khaira yace kuma sai karbi uzuri na Allah ya saka masa da alkhairi walakinahu ada yatlub minni shuru'a fi hadha al'amal yake sai dai bayan wannan lokacin ya dinga maimaitowa yana zuwa wurina yake dan Allah ka yi wannan aikin ka yi aikin nan ni zan buga ni zan buga wa haddani alaihi ya kwadaitar da ni a kan yin aikin wa balagha fihi yayi wato ya kai makura a wajen kwadaitar da ni da damuwa rajiyan minhu khairan kathira yana kadayin a za a samu alkhairi mai dimbin yawa kaga yanzu an buga littafin ko kuma gashi me shi malam da ya rubuta ya mutu ko shi kuma yana da rai ko bai da rai Allah shine me ya fi sani amma gashi shi ma yanzu ma yana me yana samun ladan nan duk inda ake karanta wannan littafin malam na samun lada shi ma yana samun lada kaga yayi asara investment kenan to nan ya kamata mu yi investment ko sai mu tsaya anan fastakhartu Allah ta'ala wajen da yake sai na nemi istikhara na nemi izini a wurin Allah ya bani natsuwa akan wallafa wannan littafin yana bada labarin yadda aka yi da wallafa littafin kaga gashi shi ya rubuta wanda kuma ya dauki nauyin bugata ko da an buga kuma me dukkan suna samun lada dama haka ake yi da malami da mawadaci ko sai su haɗu sai su yi wa me addinin Allah hidima shi yana bada iliminsa shi kuma wannan zai bada ne dukiyarsa shikenan kuma zai samu lada kamar yadda malam yake samu ina ta an gane yawa in kuma malamin na da kuɗin shi ma sai ya ɗauki nauyin kayansa shikenan a ci gaba ga ilimin ga kuma ya bada kuɗin ina ta an gane Allah ya samu dace ake mu tsaya a wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك عليكم السلام إيه. نعم نعم نعم نعم wurin sa gawa sai da ana son salati da kiran na'am so sai ce salati a yi salatin fati na'am kuma sai kai salati da na'am gawa aka yi addu'a na'am sai ku kai wannan sannan kuma idan dogon lokacin ta biyu haka sai ka ga ba ta samu ga irin sai masallacin su kusa da gida na'am kuma lokaci ko a zara kula a sai ka samu sai ka zo masu zuwa kai tambayan ka tambayoyi ne da yawa a jinkule wanne za a fuka amsa sai ka zaɓi ɗaya Yawwa <laughs> tambayoyi ne da yawa a dunkule kai <laughs> eh, eh to na farko dan an zo ai ba in an ce bid'a kullum sai mu dinga kallon yan ɗari ga yan ɗari ka ahlus sunna ma suna bid'a da yawa a makabarta yin addu'a a jam'i da alin suna ke shi ma bid'a ne ba manzo Allah yake ai wannan ba suna ana yi ko ba ana cewa a karanta masa inna ɗaya na kalkausar Allah ya shaida shi alkausa ko a karanta ya zuwa salihina haka ne ko ba shi bane suwa yake yin wannan ba alin sunan ke yi ba shi ma bid'a ne ai ba daidai bane abinda manzo Allah ya ce ai ba kenan ina ba ta an gane dan kana magana kaka ce a'a mu ma din cikin gida ana yin wannan kuma ba daidai bane abin da ya tabbata a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda idan an rasu duk mutanen da suke tare a wurin kowa na da wata alaka da Allah wanda ni ko ki ba wanda ya sani sai Allah kuma zala ce kowa ne ya masa addu'a ba a yin addu'a a jami'i ana gama rufe shi kawai shi kowa daga hannu ya yi mai addu'a wanda yayi nashi wanda yake da gajeren addu'a yayi ya fara gaba wanda yake da addu'a mai doguwa ya ci gaba da yi kamar ji matsalan wanda yayi nashi ya gama ya tafi wannan yana tsaye yana yin nashi wancan ma na yi har aka ce ai shine sunna eh shine abin da manzo Allah ya karanta da al'ummansa eh su idan suka suna yi da alin sunnan da su din ma in suna wannan bid'a suka yi ba ruwanka kawai kana ana gama ka daga hannunka ka mai addu'a kana gama ka kara gaba shikenan abinda ya kamata kai a dai a makabarta bane ake magana ai to zaka ce wannan dan bida ne kada zo makabartan ina fata ka gane duk ba kasan ba ne? eh to in an zo an zo kai kai sunnanka sai ka wuce shi ka kara gaba eh eh sallar ba matsala ka bi sallah sai da in shi boka ne eh to shi kenan eh to kaga shi kenan sai ka je inda ka nasu sai ka bi jam'i ba ruwanka waye ko ba waye bane kai sallah ka shi kenan ka kara gaba hmm. kawai ji matsala? yawa wa alaikum salam eh na ab me hana ka shari'a ba ta hana ka ba haka ne abinda shari'a fa ta tsara kenan kawai tun daga ma makabar ya kamata an maka rasuwa to jama'a ba taro kowa daga nan ya tafi inda sana'a sa yake ba ma taro mamaci ya riga ya rasu ba abinda zai dawo da shi hadda akai kuma aka ce ka ta mai hakkin ma ranar da naka mutuwa za ta zo amma yanzu matsalan in an taru ba taron siyasa ake yi ba ko ba shi ba ne da kuma gulma wane ya yi kaza wane ya yi kaza ko ba shi ba ne ka ga laifi kan laifi amma yanzu matsalan shi kenan an ma mutum rasuwa a makabar ne ce to jama'a mu ba ma taro yanda ake da wannan kowa ya tafi saboda haka ka zo ka ce mun wulakanta ta mu a ba ma yi saboda ba sunna bace ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka zo ta'ziya in ka shigo gida zan bude ma kofa ka shigo sai addu'a ka tafi shikenan me ake nufi da ta'ziya ka tausasa wa mutumin da aka yi masa rasuwa zuciya daga cikin damuwa shi ake yi ai ba shi ake yi ba ne ake yi labari da gulma ko da harkan siyasa kuma kai barin gaya maka abin da ya faru ni da ba zai taɓa ba zan taɓa mantawa ba a nan garin fan ne ya rasu ka son san fan da ba karamin mutum bane ko to abokansa ni inda mu uku muka mai wanka muna masa wanka abokansa na falo dariya suke har ina ji muryar su gashi na a kwance muna mai wanka ina gaya ma wannan magana. ba ma kai shi makabarta ba ba ka ga ka san abu ya lalace ina fata an gani ina fitowa wani ya jani da wasa sai na ci haba mana an yi rasuwa kuma sai yi shiru gafa gawan ma ba a kai ta makabarta ba fa kai kawai ka bari mutane har ga an shagalci da duniyar har ga an shagalci ne da duniyar to ana so shi da aka yi wa rasuwa ya samu relief kafin fahimci matsalan ya samu relief da wanne zai ji juyayin bakin cikin wani ya bar ta har abada ko kuma shi kenan sai ka ji an fara cewa to jama'a fa sun taru wani kawo abu wani yanzu da masu kudin ba sun gane aka ji aka ya ce ma a ah, ai an ce ba ba bane kudin da zai kashe yake lissafi ka fahimci matsalar in ba idan Allah ba ba bari don Allah ba za bari don kuɗi talakawan ma da da suka dauke shi abin da suka ji mutum an ce to wani fa ka kawo kowa an yi taksi din ya ce wallahi ba addini ne ba zan yi ba <laughs> kuma wallahi <laughs> da ma Allah ne a zuciyar shi to da zai samu lada za ka gaza ce kawai ina zaune kawai ba da dubu nawa wallahi ba zan bada ba <laughs> kaga matsalan mutane wai a burge mutane ba haka taba iya burge mutum ba amma in kai abin da shari'a ta ce kai sai ka zauna lafiya shi ma ya zauna lafiya da mutum haihuwa me mutum yake ba damuwa kan suna ba za a siya rago an siya rago da ka ce kayan hidiman suna za a siya waye za a yi waye yanzu an yi magana ka ja ce ai an ce ba addini ba ne ka ba ce nan wato yana tunanin lissafin kuɗi ne ce lissafi ya zai ce haka kurin zan ce da wasu kaki a banza yanzu haka ba mutane suka koma to in ka bi sunna za ka ga ka samu sauki kuma addinin musulunci bai takura wa kowa ba nana shi ta ce ba Allah bai taba ba manzan Allah zaɓi ba sai manzan Allah ya zaɓi mafi sauki Allah ce yi kaza ko fi kaza zai ce mai saukin manzan Allah ke bi mu kuma ba sai mu ce mai wahala sai in wahala sai wahala balle yanzu da kowa ke cewa Buhari ya Buhari nan sai ka ta ce ma kai garin mu sai a hankali dama an ce ba addini bane ba za'i ba amma da bai ce haka ba kamar ji matsalan ta shi sa mu muke ɗora wa kanmu abubuwan da Allah bai ɗora mana ba shi sa wani lokaci sai mu je abin ya mana kunci Allah shi da mu na'am bai da asali wannan al'ada ne zaman makoki bai da asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma ce ga ya mata duk wanda babanta ya rasu ta wuce kwana uku a gidan babanta eh katta tsaya zaman makoki wato wai saboda juyayin abinta ya rasu katta wuce kwana uku a gidan a koma gidan mijinta idan sun sa hijabi ba in sun killace in ba su sa hijabi ba to kakka shiga saboda ai ba maharamanka ba ne yana fata an gane ba maharamanka ba ne musulunci ya sa boundary tsakanin mace da namiji amma yau tun da bature ya riga ya yaki mu muna ganin ba wayewa ba ne a ce wai kaza da aka sai an yi ku sai ka ga barna na ta biyowa baya eh. daman ai abin da musulunci ya ce kenan idan an maka rasuwa makwabtanka su ne aka manzala ce su kawo maka abinci dauki a gidan saboda mai gidan ya rasu amin ji matsalar ka ga ba kai ka dafa kame ka bada ba su nebo aka ce abincin da za ku ci na ranan a gidan a kawo muku dauki mu kuma yanzu mutanen gidan ne ke ka zama har aje wani restaurant a yi tsada da su ko su yi abinci su kawo ana rabawa mutane kaga an kawo drinks yadda ka san ana biki har da kuma duk ana gani al'ada ne fa na yahuda da kristoci kuma yanzu ya riga ya shigo cikin mu ana ganin in ba haka ba za ka gama an kawo sa an kaɗo sa an koro sa za a yanka su kuma daman dan Allah baka mu samu suna gefe za ka ji sun ce to Allah ya ji rai to yanzu ya tafi ya zo ya yi ya ci abincin safe azhar na yi zaka ka ya ƙara rabuwa Allah ya ji kan rai Allah ya ji sa sai ga ya ce to ban fita abincin nan ba ana zabtaro masa in yaji yana gama tashewa sai ka ce Allah ji kan musulmi sai kara gaba <laughs> to ka ji wani ma wai Allah ta musu <laughs> ka ji lalacewa ya kai lalacewa wato Allah ya maimaita musu irin wannan kaga abin yayi muni wallahi to ka san mutane da yawa wato an ɗauki wa'ansu abubuwa al'adan wa'ansu mutane daban sai ya zama ɗabi'a na mutane a cikin kaga ba daidai ne dole sai an dinga faɗaɗar da mutane wallahi wani bai sani ba kuma har ga Allah shi yana ganin in yi haka ma lada zai samu in ma bai yi haka ba yana ganin zai samu laifi to kaga yana bukatar a wayan masa da kai a nuna masa cewa fa yin hakan ma laifi ne a wurin Allah to kaga lokacin da ya sani zai guji abin an su ba su sani ba inda yanda kai zaka zo masallaci ke karatu wani fa abin da zai kawo shi masallaci sallah wani ma ba zai fara ba zai zo masallaci mu sai ya ji an fara Allahu akbar Allahu akbar sai ya rugo ana sallah assalamu alaikum ko tasbihi bayi ya kara gaba to kaga ba zai san irin wannan hukunce hukuncen ba amma a hankali a hankali idan Allah ya nufi mutum da sani sai kaga Allah ya haskaka zuciyarsa ya gano wasu kurakurai wanda ya a baya ya ce Allah ya fi masa amma a gaba me bai maimaita irin wannan bai ya kiyaye Allah ya samu dace na'am eh eh ai ba laifi ya je ya masa ta'aziyya kuma ta'aziyya yadda fa musulunci ya tsara ba fa lalle sai ka je gidan mutum ba ku gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye wani daga cikin sahabi aka ce mai an mai rasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai haɗu da shi a hanya sai ce na ji an ce a maka rasuwa kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza ka ji tsoron Allah kai hakuri ka ne ya tafi kaga kai misali ka zo wucewa wani abokin ka ya ganka ya tsaye da kai a ah, wani ya hakuri na ji an ce a maka rasuwa Allah ya ji kare, Allah ya kaza kaza zai ce wani mun bata daga yau ko amma mutuwa bai zo har gidana ya mun ta'aziyya ba saboda haka ya sa boundary ba daidai ba ne ina fata an gane duk inda ya ganka zai iya maka ta'aziyya wannan a shari'a fata musulunci to mu kuma mun mai da shi al'ada in ka zo gidana ba baka mun ta'aziyya ba sai ya rike ka kullace ka a zuciya to mu haskaka zukatanmu mu ɗauki rayuwar da sauki sai ka ga komai ya zo maka da sauki ka ji ma zafi cewa wai bai zo gidanka ba duk inda ya ganka ma ta'aziyya shikenan dama ai bukata kenan maka ta'aziyyar an fahimci maka abin da ake nufi da aza a tausasa zuciyarka daga abin da ka shiga na jarabawa shi ne ta'aziyyar to mu kuma mun mai da shi dole sai ka zo gidan mutum kuma in ka zo ma sai ka zauna in ka zo sai ya ce to ka ɗan yi irin awa ɗayan nan awa biyu sai ya ce kai wannan ya mana kokari a nan muka yi kaza da shi ba daidai ba ne kawai ana gama kawai ka kara gaba shine abin da addini ya karantar da mu to kaga rashin sani ya sabu wa'annan abubuwan muke ganin su ma sai ka gama ha abokanta sai ya ɓaci dalilin wannan abu to kaga dole mutane suna bukatar a wayar musu da kai na'am <laughs> ai shi namiji ai yana sana'a zai fita ne ai mata su ne kuma za su zauna a ne a gida ai zama a gidan ne ba a so yanzu ba shine mutane suka mai da shi ba kamar mata ba ga a zauna 2-4 da safa har yamma har dare ko bayan isha'i bayan isha ma ana gama sallar isha za akwai masu zama zuwa goma sannan a fifi gobe da zan safe ya kara dawowa ai wannan al'adar na mata ne wanda shine manzo Allah ya hana to mu kuma yanzu mazan ne ke yi abin da masana yawa shine ne bambancin kamar namiji an san shi yana gama to zai tafi sa dan mai kasuwa ya tafi kasuwa mai abin ne in ya dawo gida shikenan ka in yana wajen kasuwancin sa ne ka ji ka je a inda yake kasuwanci ka mai ta'aziya ka tafi inda zaka shikenan musulunci na da sauki in mun fahimce shi fa an fahimci matsalar to amma mun riga mun a shi da al'adunmu sai abin ke mana wahala sai mu ta samun matsaloli da mutane Allah ya samu dace na'am da ya aka ce hmm. eh duka musu nakiya a'azama Allah ajrakum wa ghafara limayitikum wa ahsana azaakum kuma da addu'a shi ka tafi kana gama ka tashi ka tafi ka zauna a yi wani labari da kai a kai musu hausa mana eh eh kai musu da hausa eh dauda eh eh akwai dai mutum yawa eh eh, eh. eh. eh. kila kataka taka shi ne ko a'a ku bani da dauda eh ina ba da gani to anan kana ji anan sai kai tambaya kana ji duk wayan masa da kai kila yare na ka ne ko yana misali ne na kila yare na ka ko kuma a bai san cewa hada kafa laifi rashin hada kafa laifi ne sai in aka idar da sallah sai kai tambaya ka ce assalamu alaikum Allah akramaka kallahu ina tambaya ne me muhimmancin hada kafafuwa a sahu haka kai da ka ce kaga shi malam sai yi bayani ga abinda manzo Allah ce gashi gashi gashi shikenan hako ya isa gare shi ka ban ji matsalan in kuma yana da saukin kan da zai iya fahimtar ka sai ka mai bayani cewa abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wallahi in ba ku hada kafafuwa a sahu sai Allah ya jifa kiyayya a zakatan ku kaza kaza kaza to amma in ka san cewa ka mai bayani ba zai gamsu da kai ba kuma ma ba zai saurare ka ba sai ka kai tambaya kuma tambaya cikin hikima ka ce me hukuncin mahimmancin haɗa kafafuwa a sahu shin akwai laifi in mutane ba su hada kafa a sahu Ko me ladin da ke ciki kaga daga nan sai malam yi bayani haka ake yi eh eh kun fita in shi ya janye to shine yake da laifi a wurin Allah eh <laughs> dauda nan <laughs> Allah ya samu dace Allah kuma Allah ya ba mu ikon gane gaskiya ya ba mu ikon aiki da shi duk abin da zai kai mu ga fushin Allah Allah ya kare mu daga afkawa cikin Allah ya tunda Allah ya azurta mu da shuwagabanni. Allah ya ba su ikon yin abin da zai zama amfani gare mu gare su abin da zai iya zama cutarwa gare mu gare su ya Allah ka rike hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da wannan abin kuma Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa shari'a ba su kuma da mu da su Allah ya tara mu a cikin aljanna ya kame hannunmu daga aikata abin da yake sabo ne ya daura mu akan abin da zai zama amfani gare mu duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk